Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. muhawarar masu sauraron mu mu da kasancewa a cikin shirye-shirye na studio kalangu ku da sage saduwa da mu a cikin shirin muhawarar studio kalangu da ni malama hawa usman na shirya kuma zani gabatar muku a kan injina muna tare da biyano shirye-shiryen studio kalangu suna zo muku ne kai tsaye da gidajen rediyo 34 a bukan hulɗar studio kalangu a faɗin ƙasar nijar gabaki ɗaya daga litinin zuwa juma'a daga karfe biyar na marece zuwa karfe bakwai sai kuma saudu da ladi da karfe 5 da minti 15 da karfe 6 da minti 15 na yamma ku samu shirye-shiryen studio kalangu a kan facebook studio kalangu a kan yanar gizo sai ku www.studiokalangu.org Shirin muhawarar studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali inda muke gaito muku masana su zo su ba ku ƙarin haske akan abubuwan da kuke ganin duhu a kansu. mara studio kalango ta wannan karan ta taɓa fannin auren yara a jamhuriyar niger maudu'in namu shine auren yara da al'adu ko akwai dubarun samun mafita a jamhuriyar niger auren yara na ɗaya daga cikin abubuwan da ke cima al'umma tuwa ƙwarya kishi saba'in da bakwai cikin ɗari na mata masu shekaru 20 zuwa 24 sun yi aure tun kahin su kai shekaru 18 idan aka kwatanta da kasar bangladesh da suke a kishi 65 cikin ɗari auren yara na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo cikas ga ci gaban ƙasashe musamman ma masu ƙaramin hini domin yana mai da hannu agogo baya wajen cimma murdan ƙarni wanda suka haɗa da yaƙi da talauci da yunwa taɓarɓarewar hanyoyin ilimi da horo tun a ƙaramin aji sai da daidaituwar sa'a tsakanin maza da mata da kare yara da tabbatar da kiwon lafiyarsu wasu lokuta uwaye na ba da 'ya'yansu aure ne saboda wasu bukatu na kuɗi ko kuma domin cika wani alkawari na daban ana iya kwatanta aure kamar wata kariya ce ga ɗiya mace wajen gudanar da aikin banza wato alaƙa da mazan waje ko kuma ɗaukan ciki ba cikin aure ba da sauransu. Sautari uwaye na rabawa ta hanyar addinin Islama suna ma 'ya'yan nasu auren wuri kamar yadda kuka ji mun taɓa wannan fannin. a cikin wata muhawarar studio kalangu da ta gabata da wuya a shawo kan matsalar auren yara kwata-kwata saboda uwayen yara suna fama da talauci sannan kuma ga yanayin da ake ciki da kuma al'adu da suka ma mutane katutu to domin tunkarar wannan al'amarin na auren ƙananan yara wanda ke da illa matuƙa ga lafiyar yaran da kuma abin da za su haifa a zama wajibi mu canza halayenmu domin kubutar da 'ya'yan namu wannan kuma su ne dalilan da suka sa muka tsara wannan muhawarar wadda a cikinta za mu taɓo fannin al'adun namu sannan kuma mu ji ra'ayoyin sarakunan gargajiya da kuma neman mafita kan wannan maudu'i mai matuƙar muhimmanci. A dalilin haka mun gayyato muku da babban magatakarda na ƙungiyar sarakunan gargajiya ta ƙasar Nijar Amiru Albade Alhassan sarkin tagazar jihar Talabere da mayayi Lawali Dan Jumo sarkin Soli Tagares da Koro a jihar Maradi da Muhammad Wazo Dan Agale sarkin badar gula a dakoro maraɗe sannan kuma akwai aliyu iye isa mai nazarin al'amuran yau da kullum bakinmu mun gode da karbi goron gayyata na studio kalangu. madalla mu soma wannan muhawarar da ku wato mai nazarin al'amura na yau da kullum wato muna so mu ji kaman daga ina auren na yara ya samu tushe a cikin wurin Assalamu alaikum eh, muna iya cewa armen yara yana da tushe a cikin galgajenmu. domin a galgajiyance aure shi abu ne wanda ya shahi fami ce yallai biyu ne suke aure ba yara ma shi yasa za gani yaro ko yarinya tana karamar ta za a dokanta a bata da aure domin a lisahinmu na da yarinya da ta kai shekara goma sha biyu ko huce haka wani bima ba a kai haka abinda aka sa a gaba dai a gani siffarta kenan ta fara canzawa ta fara zama ɗiya mace daga yanayin jikinta daga yanayin jikinta da an gani siffa na ya fara canzawa lokacin ana tsamma ta kai ta yi aure kuma a yawanci ma bakin lokacin da zaka ga mutane sun fara zuwa suna kwankwasa gidan iyayenta domin a tambayi a rami to shi yasa dalilin a cikin tradition kimu yake cikin mu ne yake me abin da ya kamata mutane su fahimta da shi a lokacin da in an tura yarinya mai shekara goma sha biyu ko shekara goma sha uku ko ƙasa da haka aure batta zuwa gidan mishi tana je gidan gidan iyayen mijin tana aiki tare da sarkuwarta za ga kwana ma a gidan sarkuwa take jamin ba ta shiga ɗakin mijin da zai auranta sai an samu shekara wajen uku hudu biyar akalla dai an samu shekara uku kahin ta fara saduwa da mijin da aure kenan kun gani da shekara a ɗauka misali goma sha uku ko sha biyu muna kai wajen shekara goma sha shida zuwa sha bakwai kahin yarinya ta fara zama mace da aure a misali to amma a yau wannan ya'ani ya canza kenan ya kamata dole mu ma fasa'an mu ta wannan bari ya canza ya ci gaba da in ba haka ba banna za a yi dan yan duk wanda ya kai ɗaya shi mai shekara goma sha biyu gidan miji gidan aure ya tabbata da armin huzata yi or yaro ba jiki ɗaya ne ba ga sawa a ce mutum ya girma mhm. ka wani ba dibin siffar da za a yi ba a gani a'a da kusan siffar nan akwai abin da ake ce ma capacity intellectual kawal yana ya'anin hankalinta madalla shi ma ya kamata a ga a lura da shi sk ta kai inda za ta iya zama mace aure tunda mace aure babbar responsibility ne kawai abu ne mai girma mai muhimmanci gidan aure ne za ta je ta zamna gidan aure kuma akwai ka'idodi da ya kamata a ce ta san da su ta san yadda za ta zama da eh, mijinta yadda za ta zama da sarakunanta yadda za ta iya a ce ta iya girki ta iya kaza ta iya abubuwa da yawa da wanda aka sani na cikin ɗakin armi mhm. to muddin bata kamo wannan hankalin ba in ta zo gidan armi akwai matsala kenan shi yasa dole ne a tsaya wa'an abubuwan shi sun bi sun haɗu domin a ce ana iya kai yarinya gidan armi to madalla aliyu muna sake dawowa kanka mu zo gare ku mai martaba mu lawali dan jimo sarkin soli tagres a dakoro yankin maraɗi ko akwai wasu dokoki na gargajiya da ke kare yara daga auren yarinta salamu alaikum na gode lalle dokoki namu na gargajiya muna wayar da kan al'umma al'umma dangance da aure na yarinya ba ta kai ba muna faɗa ma masu garila ko wani haka taron aure ko suna ko ko tsakaninmu da unicef da finap suna ba mu horo kuma muna zuwa muna wannan gargaɗi wajen haka likitoci mu tara jama'a mu shaida musu irin illar da ake samu dangance da wannan aure na yarinya ba ta kai ba muna gani tunda a wajajen mun gani inda ana samun yoyon hitsari na yarinya ta kai ba an mata aure wurin haihuwan nan ta samu matsala tsara ta muna nuna musu kuma insha Allahu ana ganewa abin da muke nema bisa ga gayyata gada kun ga mu haɗi irin abubuwan da nake samu mhm. to ya kamata wanga labari ya zamanto a cikin radiyuka a ci gaba da haɗin shi lalle eh, kamar yadda kun kai wannan inda ana samun wannan ne ake cewa a cikin ƙasan tamu duk gaba ɗaya ta Nijar mhm. to an abubuwa duka za su rage yawa da samun labari ake samun kuskure da yawa amma akwai labari ka gani ko ko kashi to kai za ka kiyaye shi ga abin da nake son dan kara na gobe to madalla mu ma mun gode sosai to mu isa gare ku mai martaba mamman dan agade sarkin badargula a hmm. cikin yankin da koro a hmm. maradi hmm. ko kuna iya ku ba mu labarin yadda kuke fuskantar wannan al'amarin na wato yaƙi da auren gaugawa da ake ma yara. Lallai na gode da an ka bani magana ka san shi harka arime ko ko harka zamani shi zamani riga ce ita sa ta akai in baka sa ta ma sai ta sa. Lallai da can tali-tali mazanada a rufe tsakankanin dan uwa da dan kane ko dan uwa da dan uwa ko mazan da ashar gare su abinda ake ce ma ashar abu wanda baka son ka gani sai ka rihe wanga abin wanda baka son ka ji sai ka kai wanga abin ka rihe bakin karshe in haka muka ce ma ashar nan angu ana jin kumiyar ma shi shiga dakin amarya sai a yi arman yariya kamar ta samu shekara goma sha biyu zuwa sha uku sai a dauke ta da huda da komi da komi a kai yanda wanga ya hudi haka nan nan sai a kai ta gidan uwaye an kai ta gidan uwaye wurin sarakuwa ta ka ma wata ta samu shekara uku wata shekara hudu namijin ma shi yana jin kume a ce an gane shi a ya shiga inda inda inda inda mata shi su mutane ba su lissahi sai su diba wanga lokaci ya yi to ran shi kina sai a ce mata diba wanga shi an mijinki a samu tsohi na da masu albarka wanda ba su da kuɗin duniya shi kenan a koya mata aika duka wanda ya kamata da zama armenta da komi da komi duka a kwatanta mata to yanzu mutanen yanzu ba ɗaya suke ba duniya tana ci gaba kuma tana ci gaba da rashin haƙuri kai yaro da an maka arme ko ko da tushe da an maka arme dan karmi dan shekara tamanin shi duko ga yarinya shekara goma sha biyu na ashakaki ko abin wani abu ya kamata a rika kiyaye gare shi to shi ne mutane ya kamata su gane da shi shi kuma wannan matsala ce ba tunda in ba a tare ba ta aji zaa tunda wani in zuci shi tana da yana da hakuri wani baya da kenan an kai haka nan kamar yadda dan uwana ya faɗi kaga ana zuwa gidan likita wani a samu dan wani ba a samu uwa wani kuma ba uwa ba ba abin gashin nan kaga kenan an yi ban to shi ko na abu abin da aka kare shi a waye kai shi ita waye kai ka bar garkuwa ce saboda mu da suke muna tare da mutane tunda wanda a cikin canton wanda a cikin village wanda a cikin turbi wanda a cikin abin duka ana tare da jama'a wani taron suna wani taron armi wani taron mutuwa tunda dai duniya ga wanka bubban uku ne ga armi ga mutuwa ga haihuwa su ka tara jama'a ko ko wata kasuwa hakan ko ko ayi wani babban taro ka zo ka ja hankalin mutane a kwatanta musu da duniya su ta saki kuma komi da komi ya kamata al'adu na da ya kamata mutane su barmance su ba dan zamani ya yi ba mutum shi ta shi abubuwan da ba na ba a waye musu kai ita wannan waye kai ba a gashi da shi to Allah baka nasara kaman me yasa ne yanzu wannan dokokin suka bace kamar irin wannan al'adun na da me yasa yanzu babu su eh ba a ca babu su suna nan dai suna nan zamani ne shi kuma tun da Allah ya duniya ma da zamani kowa jin ka kai ci maka zamani zamani amma shi kya san makiyayi shi ba a shi kai mu sarakan gargajiya abinda da bisa gari mu kiwo muka kenan kana busashen ka suna gaba gare ka jama'a ka tara busa gaba gare kare kenan kai abin da a hannaka ka taro hankalin su ka hana su shiga hanya ta hadari kuma wannan abubuwan suna tare da kwadai na duniya ko ba haka wanda ce bu kuɗi ya wanga zamani ne yanzu lalle a samu kuɗi amma sun ka ce arha katago magari ɗari kenan ka ka gani sai ka sa kanka cikin wani abin gashin nan kai mai gida kai mai iyali tun da sai a wace a barka miji shi ta ta shi bar macen ke uwa a kawo miki ita uba shi ma kala yana yi yana har shi ma shiga shi bar macen sai sai uwa ka kace kenan tilishin abu abin da ka haihuwa ko ko an ka haihuwa maka don kenan da ya gaba haka nan ya kamata mu sa ƙari tunda Allah ya samu an ga masu hannu da shuni sun zo su kama mana tun da muna suka kama ma mhm. tun da talaka da mu tare da su kuma da mu ne dangin mu ne uwayen mu ne wasu kandan mu ne wasu yandan mu ne kenan dole sai mu tare su ga hanya wadda bai kamata ba ka su shiga cikin abu wanda zai zo musu matsala ko ku zo mana matsala da mu duka to mun gode sosai Allah ka nasara eh kamar kin haɗi me ya kawo mamance al'adu lalle abubuwa ne wanda muke ɗauka al'ada ce muke ɗauka wadda ba ta mu yawanci abin ƙasashen waje ne ake kamu shi akan ƙasashen mu Nijar tunda wa'ansu abubuwa mu san su daga birni ne shi ke koma yake zuwa kauye. al'adun nan nan birni ne don wa'ansu abubuwa aurace auracen ga ba mu san shi ba can ƙauye ba mu san shi ba al'ada masu ilimin ga su sun kaɓa da mu sai ka shi wuri kaza an kashe miliyan kai ba kai ba ka ce kai ma sai ka kashe wani to shine mu muke nema a koda yoshi in muna samun dama ko ga ko ga radio ko ga tele ko ko ga eh, tarukan ga da muke mhm. muna kwadakar da mutanen su hankali na gode. To madalla muke da godiya. Mu dawo gare ku mai nazarar yau da kullum alu iye. Kaman a ganin ku wani irin hujjoji ne suke sa uwaye suna yi ma yaran su aure tun suna kanana Don eh, hujjojin da aka hisawa gaba bantin bincike da aka yi hujjoji na farin shi ne kawal ya ce tsoron taɓarɓare tarbiyya domin akwai abu guda da a cikin al'adunmu ko wuce fami ko kowane uban yarinya ko uwar yarinya yana fata ya tsare mutuncinta har ta kai ɗakin armi wannan abu yake sawa ana gaugawa wani bi a tura yarinya don kawa wani sharji ne yake nan gare ka wani yauni wani yauni ne a nan bisa gare ka mhm. kana ƙoƙari ka rabu da shi da wadanni ce da an ga siffar ya fara canzawa za ka ga mutane sun fara zuwa suna tambaya ana tambayar nan kana rike da ita aka iya haɗawa cikin hatsari to wannan abu yana cikin abubuwan da suke sawa ubannanmu suna zahin bada yara armi domin kana cewa ka huta don darajar mace aka ce a cikin gidan mijinta darajar mace kuma kuma darajar iyayenta a tabbatar da sun bada tarbiyyar kwarai ta tahi a macenta ina tsamma kun gane abin da ke yi a gidan mijinta to kun ga wa'annan abun suna sawa ubannai da wuri su ba da yarinya kuma abu na biyu a cikin tunanin cewa wadda a galgajiyance a da ake yi yarinya an an tura ta ma a gida ta yi shekara biyu uku hudu wani bihe da haka a gidan sarakuni ta har da sarakuwa mhm. ana koya mata tunda abin da ta fara gani a gidan nan a shekara goma sha biyu ba ta kare ganin su ba mhm. to in ta zo a gidan mijin wurin uwan miji wurin sarakunta a nan ne za ta samu kuma ta koya ta gane ma yadda ake yin komi da komi sarkwa take faɗa koya mata duk wannan tsawon shekarun kafin ta iso gidan mijinta don kawal transition ne ake yi a gargajiyance amma a yanzu wannan babu shi don wanga kawal a cikin al'adu da an san da wanga hanya shi yasa har yanzu akwai masu turawa ganin suke babu illa a lorke akwai illa domin wannan hankurin na shekara uku hudu biyar da ake ada yanzu ba a yin shi kenan dole sai an kuma biska wada abubuwan suke na uku ko na hudu zan cewa akwai eh, kwaɗan abin duniya yana sa ai zahin ba da yarinya in Allah ya sa ka samu yarinyar da mutane da dama suna bubuga bakin gidanka sai kai dibin wanda duk ya fi kowa daraja ko wanda ya fi kowa abin matsi hannu kai kokari ka tura ta can don saboda a samu wani abu eh kun ga waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke sawa wani bi ubannan mu suna zahin tura yara a aure. To wannan kwaɗayin da ke sa suke sauƙin ba da yaran wato ake yi musu aure tun su kai ba. Kaman wani irin nazari za a kuma shi a matsayin ku na masu nazarin al'amura ne da kullum. Shi eh, talauci ba a cewa talauci yana iya sa wannan domin menene duka ko kana da talauci ɗan adam ko a cikin a cikin kasanmu ko a cikin a tarbiyyanci kowa yana da mutunci talaka ma yana da mutunci amma in an kai ka tare an ka hwado biskan iyalai masu kwaɗai shi ke sa wannan abu shi ke sa da wuri sai ka ga an ƙoƙarin wanda yadda yake da abun duniya a tura mishi ita eh, amma dai ba talauci ne ba musamman ke sawa don a ko wuya ka ga mutum ya ɗauke a ce ya ɗauke ta kawai akan jari dai tara tare je ya meka ta don saboda arzikin duniya ko dan yana cikin talauci din ya ciki amma a talakawa ana samun masu rike mutuncin su komi buga hannu ake sai sun yi nazari wanda ya zo na dan gidan kwarai ne ko ya yake ba adibin arzikin shi kuma a kusan wa'annan malar zama a ko wa'anda abinda suka sa gaba kwaɗayi abin duniya ba a tsaya a tushe ina fito a da shine ni ce muku a da fami ne suke armi in ban san famin ka ban ba da diyata mhm. ana bincike in madalla sai an yi bincike ko ka iso sai an yi bincike na shekara guda wani bi ne watanni a san dan wane ne menene a illa su menene an na su hali na kwarai kahin a bar diya amma a yanzu ido like ne da an gare ka zo da yan mota ka juya kun ko kuma ka zo da kaya masu haske an tura maka yarinya to kun ga waɗannan duka abubuwa ne waɗanda muke nan muna barin su mun gode sosai alu wato mu dawo gare ku mayayi lawali dan jimu Allah ba ku nasara shin kun taba samun wani horo daga wata kungiya kan daina yi ma yara kankana aure bon horo lalle muna da partenariat mu da finiap zancen haraka wuri tunda muna cikin mutanen da ke yin ayyukan wanda muke ba da horo kuma mu ma kuma ba da mu ba sarakunan horo ina cikin ɗaya daga mutanen da ke wannan aiki nan partner din sarakuna da finep muna yin shi mun sha yin forum tsakaninmu da sarakuna tsakaninmu kuma da masu garra da al'umma wannan muna shashshada musu bisa harka wannan aure eh, shi ne wanda muke samun horo kamar yanzu a bangaren ku kamar an taba samun misali kamar a ce wata yarinya nan za mata wani auren ta zo ta kawo kara wajen ku an bon na samu a wuje na an samu inda akwai yan lakwal da ta zo ta ce mana tana son ta lakwal amma uwayenta suna so su bada wannan na kira su bisa bila na ba su magana sun barta tana eh, nan arewacin eh, soli ne eh, kamar yaya ne kuka ta da mai bon umarni kun san <coughs> sarakuna an gode allah ba mu daraja na muna kwatanta musu unhwanin sun gani unhwanin karatun mace tunda sun gani eh, a inda nake kasa eh, ta wannan me yake cewa shaf CSE ta wadda ke kula da me yake cewa bangaren likita mace na ne kenan kin gani ni sarki ne amma ba hana ta aiki ba kenan sun gani kenan misalin barin mace ta yi lankwal eh, bisa ga wannan da nuna musu haka nan kuma sun kai na'am da wannan jamhuriyar Nijar ta kumshi manyan masarauta guda biyar tare da sarakunan nasu daban-daban sarakan gundumomi 238 da suka hada da sarakunan na gungu-gungu sannan kuma da nagari ruwa daban-daban sarakunan gargajiya na da kima sosai ga idon al'umma suna zaune lafiya da talakawansu ayyukan sarakunan sun hada da gudanar da shari'a cikin ruwan sanyi tabbatar da kwanciyar hankali cikin yankin nasu da makamantan haka Ƙungiyar sarakunan gargajiya da ta ƙumshi lahirin sarakunan gargajiya na Nijar na aiki hannu da hannu da ƙungiyar UNFPA inda suke kawo nasu ƙoƙari wajen wayar da kan al'umma kan kiwon lahiyar matasa sasarri tsakanin wannan da waccan haihuwa da auren gaggawa da ake ma yara. A jimilce mutum dubu ɗari shida ne wannan tsarin ya shafi a kowace shekara babban magatakardar kungiyar sarakunan gargajiya ta ƙasa actn malam albade wanda lalle ne suka sa kungiyar sarakunan gargajiya rungumar wannan tsarin cewa da hulɗa tsakaninku da kungiyar unfpa l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, Ƙungiyar UNFPA e ita ce ta buƙaci aiki tare da ƙungiyar sarakunan gargajiya ta ƙasar Nijar dangane da auren yara ganin irin jan ƙoƙarin da ƙungiyar sarakuna ta yi tare da UNICEF a cikin tsarin yaƙi da cutar polio domin eh, gudunmuwar da sarakunan gargajiya suke kawowa ita ce ta yi sandiyar da ƙasar Nijar ta yaƙi cutar polio a shekara ta 2007 wannan sakamako shi yasa UNFPA yi ta nemi aiki tare da mu don mu wadda kan al'umma don kan wannan matsala ta auren yara wanda ya saba wa al'adunmu na da. Ces pratique de mariage des enfants qui ne répond plus aux normes anciennes. Ko kun samu wani tallafi? Ya ne koyar tallafin da ka samu? Ƙungiyar ENFPA na tallafa mana wajen wadda kan al'umma idan muka tattaro jama'a muna wayar musu da kai wajen saka yara makaranta, kiwon lafiya da kuma auren yara ko kuma auren wuri. Wannan su ne hanyoyin da ENFPA ke taimaka mana. Misali, mun taɓa samun tukuci na yabo na UNFPA e na duniya a shekara ta 2016 dangane da da ayyukan wadda kan al'umma da muka yi musamman ma kan ziyartar gidajen likitoci saka yara cikin makarantu da barin su har su kai shekaru goma sha shida da dai sauransu. eh de faire inscrire les enfants à l'école et leur maintien jusqu'à l'âge de 16 ans. A ɓangaren ku, sarakuna nawa ne suka samu wannan horon? A Akalla a yanzu mun ba sarakuna 215 horo a cikinsu akwai sarakai masu garuruwa shugabannin gungu masu unguwa da dai sauransu. Ko kuna da wani tsari da kuke hangi a nan gaba? Kamar kullum muna haɗuwa ne a cikin cibiyoyinmu da ke cikin jihohi inda mambobi ke tattaunawa kan tsare-tsaren ayyukan da za a gudanar a ɓangaren gundumomi ko birane a ƙara mai da hankali kan wadda kan al'umma domin kowace shekara tana tare da nata tsarin kuma yana da kyau mai da hankali kan ba mata da 'yan mata incinsu. Eh, da jan naku ɓangare. mai martaba muhammad wazidan kamar kun taba samun irin wanga misali na allah baka nasara lauli to kasashe 'yan magana sun ka ce jama'a da yawa duka wasu 'yan matsaloli irin waɗannan mu daga nan da can maka yaggyara su inda yariya ta zo dai ta zo ta ce a ita lakwal ta kaso amma ga ta samu wanga matsalolin ko ba haka ba sai mu kira iwaye mu kwatanta musu kamar yadda sirki kuɗi daga nan ko ka gani wasu su dauka amma su misali ji musu kai kudi ba wancan kaza ita lakwal ne ta ga ta nan tana zaune da abin gashi ta bai hana ta wani abin gashi kamar yadda kuɗi shi na da mace likita ne ma yana da mace likita yana da mace kuma sharje na sai ma duk kuma sarki na ne ko hana su aikin su kinan wa'anga a bar su su yi karatun su a bar su kuma a ba su lahiya ko ba haka ba da arman doli paske eh, abu biyu ne arman doli da arman karamta to duka in kallin kai lissahi kai nazari can gaba sai ka ga duk ciwon su guda ne duk ciwon su guda ne arman karamta ita yarinya ba hankali da gireta an dauke ta an fara arman doli kuma yarinya ba ta so a cilasta su amma can in kai nazari ka gama sai ka ga duka matsalar su duka wuri guda ne za su tahiya tun da can wurin matsalar su dai wurin girman su ne da su da abin gashin su duka wannan dai muna dan kwatanta kuma har waje muna cikin sarakan da suke muna tare da mutanen abin ne. don mun sun ba mu horo kuma mukan kan mu cikin gurbikin muke mu ba da horo a ba mu horo kuma mu mu ba da horo kenan yanzu horon abin da ya sauran na garuwa yawa gare su garuwan da da cikin nigeria sun kai dubu goma sha bakwai ko sha takwas ka gani sannu sannu. ba a cada yayi abun ga amma duk da yadda in dai labari ya kai sai a ce alhamdulillah ko ban haka ba to kamar su kuka samu horo daga can a wajen naku in kuka zo ya ne kuke kuna isar da sakon ga mazauna garin naku talakawan ku yanda muka yi su akwai lokacin da etap etap ne kama premier trimester sai a ce to ga aikin da zami kenan sarakai kamar yanzu miki misali kamar eh, region kinmu abinda muke wajen sarki 32 kusa mai su tranche ga abinda sun ka dan abin gashin baiwa ce duka gaba ɗaya wanga gami sai mu yi da wa'anga kuma wani kuma ta tranche ta kuma sai mu yi formin wa'anga sa'annan su kuma wa'anga da mun kai formin kuma haro ya su ma ce su kowane ta cikin ƙasar shi ba da horo shi ma ya ce mana ah, na ba da horo gari kaza na ba da horo gari kaza na ba da gari kaza horo ko ba haka ba sa'annan mu da ba akwai ekip ta mu ta ta supervisor don kaman mu kasan maradi mu shidda ne don mu biyu na da órgão kuna yin zagaye yauwa mu mu zagaya mu ga aikin nan da mun kace musu yi sun yi shi ko mu tambaye ko mutanen mazauna karkara sarkin ku ya zo ya ba ku horo nan ne a ya ba mu horo nan ne abin da ya kama daga bakin nan harkar armi harkar lakwal hashi duka da abubuwa da wanda za su kawo eh, eh, rishin cikas ga jama'a mm-hmm. duka wanda zai tattalin alheri dai ga mutanen mu shine muke tsaye bisa gare shi ko ba haka ba to madalla mun gode mu dawo bangaren naku wato mallam alu kamar wace irin rawa ce al'adu suke taka taimakawa a fagen yaƙi da auren da ake ma yara kankana. E eh, to al'adu inda ba dan tabarabare wasu ba da muke nan muna gani da ina tsammani wannan ba babban matsala ce ba haka. Don wadda na kwatanta muku yanzu auren in aka yi shi yarinya batta zuwa gidan mijin kenan kahin ta kai wannan lokacin bi izinillah ta kai shekarun da za ta iya zama da miji nan salma a siffata ta yi jikinta ya yi kwarin da za ta iya ɗauka ciki haka ko kuma a hankalinta ya kai inda za ta iya zama da miji amma a yanzu bisa kan waga sabuwar yanayi da muke ciki na taɓarɓarewar al'adunmu don shi yasa matsala ta kenan menene taɓarɓarewar nan wadda honorable sarki ya faɗi ne muna cikin lokaci na rashin hankuri mazaje ko samari basu da hankurin da zasu zama da ya shekara biyu uku hudu mhm. don wannan abu na fari ne abu na biyu shine abin da ake cewa mass media al'adun kasashen waje da muke nan muna ɗoka muna ɗoka su me yasa wannan abu muke ɗoka su don saboda yara yau a matsayin lokaci duka ƙarfin lokacinsu suna tare da tele suna tare da e, yanar gizo-gizo ta salula yau kowa ka ganda salular yana da yanar gizo-gizo a gare kenan duniya gaba ɗaya ce kenan da ita a hannun shi duk abin da yake faruwa ƙasashen duniya yana da shi a minti guda da a tsakanin su kuma Allah ɗaya ya san irin abubuwan da suke nema suke kallo suke gani a ciki shi yasa yanzu yara hankalinsu ya wuce inda ake tsammani kana da yaro ne amma sanin waɗansu abubuwa ya fi ka amma a lokacin al'adunmu komi ka wadda tsari shige menene da tsari yaro a shekara ɗaya zuwa shekara bakwai an san menene za a koya mishi an san menene za a faɗa mishi uba yana iya rantsewa yaron shi abinda da za a gani a shekara goma bai san shi ba amma a yau yaron ka na shekara bakwai baka iya rantse mishi bai san abin da ake gani a shekara goma sha biyu ba kenan kun ga akwai gurɓace al'adu shine babban matsala a yau amma inda a ce wada mekanis da yake shine ake biya da ga matsala bata taso ba mu dawo gare ku mai martaba yi lawal dan jimu kaman wani irin kokari ne kuke yi don shawo kan matsalar auren yara a cikin yankin naku na da bon eh, irin kokarin da muke kamar yadda na shaida muke mhm. dangance da taruka muna tara masu garura tunda kamar yadda na faɗa miki muna da partenaire mu da FINAP da UNICEF amma mun ka ɗauki yanki yanki yadda da kwai ɗakuna wannan na shan magani muna kirawo garuruwan duk da ke mai gari mu ce mashi ya zo da mutum biyar ko mutum goma haka da mata sai mu tara su yankin nan na Cas de Santé mu ba su labarukan dangance da auren doli da barin mata su zo wurin shan magani kenan kin irin sensibilisation inda da muke bisa ga wannan abubuwan tunda an ka dauka kamar sarki sai a ce mishi ya dauke kamar card de santé ko biyar haka kenan ya rubuta din mutane ya ba su abin nan kwa ya ba su horo bisa ga wannan ne haka nan ne kuke tahiyar da sakonin naku yadda wannan sako bisa ga wannan bancin wannan kuma na shaida miki mhm. lokaci lokaci akwai in taro haka ko na aure ko na haihuwa ko ko haka hita lokacin da gwamnati ke hitawa in an tara jama'a wannan kakin a ce an ba da wannan an fara wannan taro mhm. muna kiran al'umman nan mu shaida musu irin abinda da mu ma ake horar da mu da shi mhm. eh. to ya ne suke karɓar sakon naku an raman alhamdulillah tunda dangance eh, da partner ɗinmu mu na tsakanin mu mu da muke tsakanin mu da finiyar hallan yabo sun bamu sun ga a wancan lokaci da suke aikin su can ba su budo sarakuna ba sun ga yanzu da sun ka budo sarakuna sun ga canji alhali yanzu ma cikin eh, wannan kwanukan unicef ta gani da wannan lokacin muna da ita muna da partner da ita mun ka an kaɗan rabu amma yanzu ta komo tsakaninmu yanzu za ta ɗauka region ɗin zandayar maradi za ta ɗauka ta gani test bisa dangance da auren doli har ta fara horar da sarakuna eh, inda muke mun gode mai martaba muhammad wazodan ko mm. kuna iya bayyana mana adadin shari'ar da ku gudanar kan hani ga auren ƙananan yara a cikin yankin naku kama a shekarar ga kuna iya bayyana mana adadin shari'ar da ku gudanar dangance da wannan fannin arme irin wanga na kankanan yara eh. to gaskiya dai mun ga aikin da mun kai ko ba haka ba in mutum mhm. yana yaba kan shi sai mu ce mu yaba kan ko ba haka mu dai a shekarar bana ba mu samu haraka armen babu dai wadda ta zo ta ce mana an mata arme na dole ko na karamta ko na bane ko ba haka ba mutum mhm. da dai muna jan hankalin su mu ba mu nisa da su tare da su muke dare da rana mhm. kenan kana kana tare da mutum in ka gaza shiga hanya wanda ba ta gaskiya ba ka gani sai ka turo shi mu an horar da mu kuma muku horawa yanzu mu hora kuma wasu wanda aka hora to kenan <laughs> yan magana sun ka ce ai mutum bai amana da biri sanda shi ta dake ko ba ka ba <laughs> to yanzu kaman a shekarun da suka shige hmm. an samu kaman adadin shari'anu da ku gudanar bisa wannan fannin to sana'a na wa'annan ne abin ga to gaskiya da sai in ci anya mun taba samun su suma parce que ni dai green dai ni kan kai na zama interim da so sunset a 88 ko ba haka ba ban taba samun wannan abin na yalla bai wuce ba eh, wata AA yara ne ko ba haka ba ko su an kasa su dalle a musu armi mun ka hana sai da jimel da wani mai gari na direktar kin yi ikiriyar bisa ga ya aika abin da ta kara ni kankana na su suna cikin dadde ana ta kada kaɗa an kace a hidda su kenan kaga an ka na lafiya sai sun ka kare dan lakwal kin su shikenan wanda lakwal ta dauka ta dauka wanda lakwal ba ta dauka ba ko kuma ta bunga shi ko ba ka ba amma mu da gare wannan matsaloli ba mu ca ba mu da su cikin yawa ba a rasa da birbi ga su ko ba haka ba mm. amma wannan abu nan birni nan ne yawa mm, mm, amma mu can matsalar mu dai wanda muka sha hankalin mata na ƙauye su zo likita mm-hmm. ko ba haka ba matan eh, masu cikuna da masu aihuwa da abin gashin nan da su kan kansu likitocin su mu sha hankalin su kuma da karba tunda dan madata in ya zo wurin ka likita ka karbe shi cikin kashi ɗari na ciwon shi ka ka hidda mai hamsin amma in ya zo ba karbe ba kenan ka kara mai wata ɗari bisa ɗari kenan ko ba haka ba don wani su ne muke shan hankalin su can kamar yadda sarki hudi da kazi da santekin mu da eh, garuruwan da a kusa tun da mucin zaman karkara sai gari ga mutane ne akwai noma da akwai sedantar ko ba haka duka gabe ko ba haka ba amma wannan matsaloli na ruba ruba a kwaso su wannan dai haruri da dan dama dama mun kare su Allah ya kare mana su ko ba haka ba kuma muna fatan wanda sun ka ji wanga kira namu sai hattara Allah ba ku nasara kamar yanzu kun ba misalin wasu yan mata yan toyu da aka sa su a lallema amma kuma da yake kanana ne kuka hana auren ya ne aka kaji wannan labarin yan matan su kawo karan ko kuma uwan su zo su gaya muku a'a mushi mushi mhm. ya faɗa mana ko ba ki gane ba mushi Allah kwalkin shi ce ga su za a musu armi yake ne da kun ka ji labari na faɗa ma prefe sa'annan ma su prefe ne ko ba haka ba ya ce mun to a tayi ai kokari abun da kire mai gari. shi kuma ɗayan mai gari ne ma da ba ce mishi kai kai da ka iko kuma ka tai ka zo kai wani garishin gaba na ce mishi kai hankali da kanka ko ba haka ba kenan an ka hidda su kenan sai da dakwal ta gashi da su yanzu wannan ma za sun zo tsohi ma zo sun kusa kai gashi to mai murna mayayi lawali a wajen ku kun taba sam irin wannan misalin kamar a cikin shekarar adadin shari'a na kai danganci da irin wannan yanayi na auren abin nan auren auren doli. Mhm. bon kin san eh, kamar yadda sarki ya faɗi mhm. eh, mun ha talaka mu tare da su miki babu abin da zai wanzuwa cikin ƙasar na mamu labarin shi babu shi in kiga kurakurai daga region sai department amma canton a babu shi babu ranar da a'a babu ranar da ba mu samu abin nan in aure za a yi yau talaka yana jin daɗi a ce sarki ya ji ko suna ko ko wani nashi ya ji kenan wannan abubuwan ba mu san su ba in ki ga matsala departement abin nan region amma le canton la inda sarki yake shi na rike da canton din shi in ya zamanto ma cikin in ma cin ya zamanto cikin cikin department ne kiji sarki ya ce a ni garin wanga department ba iya mashi tunda je kana yake ne kowa ta hanya amma canton garuruwan nan alhamdulillah abin da mun ka hodi suna dauka ba mu taba shin wannan abubuwa ba in kiga kuma duka ko da mayarinya tana lakwal to mu shi ma mu labari ko da bako ne ya zo wanda dai sun yawanci ma da kike gani exodan din nan ne in sun ka zo sun ka zo da wani hali shine amma mu ma muna korar da su bisa ga wannan mm-hmm. Eh mai sunan vraiment ba mu da wata matsala. Wato Malam Alu mu dawo kanku kaman a ganin ku menene abun yi don shawo kan wannan wato kaman jama'a su canza halayensu kan wannan aure na gaggawa da ake mai yara. abun yi eh, ina tsamma shi ne unicef ta kenan tana yi da finiap tare da taimakon sarakun gargajiya na niger shi ne abun waye kai tunda abu ne ya shiga al'adunmu ya shiga kawar rayuwar dan adam yau da kullum kenan in za a son a canza shi a ɗauki mataki bisa kai gare shi dole ne sai an yi ta waye ma mutane kanu kuma Allah ya sa na dama sun yi nazari babba nazari shine na haɗa hannu da sarakan gargajiya a yau har zuwa gobe martabas tana nan sarki abu ne wanda ake girmamawa kawal uba ne wanda ake shi magana shi in ya ce a yi yi ake ba iri ɗaya suke ba da yan siyasa shine babban sa'amu da Allah ya sa akwai su kuma akwai malamai k'o an ga abu biyu shika shikan ga biyu aka kama su duk wani tsari sabo ake so a kawo wani waye kanun mutane ake so a yi in aka sa su a gaba izinin la yana yi domin har yanzu kimar su akwai ta kenan a ci gaba da wayar da kan al'umma shine dabar na fare na biyu a yi kokari a samu ɗiya mata su shiga lakwal kuma su jima a cikin lakwal domin suna lakwal filis shekarun suna jimawa a cikin lakwal don yana sawa arme da wuri ya rage domin duk yaran da take cikin lakwal in ma a ce shekara goma sha shida ta kai lakwal kenan kin ga an ci wajen shekara biyar a sama amma maimakon ta shiga ta yi armi a shekara goma sha biyu karatun dalilin karatun da take yana iya kai ta shekara goma sha shida sha takwas tunda yau uba in ɗiyarka tana lakwal in ma an zo gidanka an buga kana cewa karatu take amma in bata karatu bakka da wata hujja da zaka cewa a ban ba da ta armi domin in ka faɗi haka duka 'yan ƙasar ka zagi za a yi maka kowa nuna ka zai kenan shi ke sawa zaman talakwalkin nan yana da muhimmanci yana da daraja kwarai kenan ya kamata a samu bayan sensibilisation kin ga a samu kuma a yi kokari iya mata su shiga lakwal kuma su dawoma a ciki eh. a ganin ku yin amfani da al'adunmu yana sa a kawo raguwar auren gaggawa da ake mayar yin amfani da eh, da al'adu ban iya cewa zai kawo eh, mai ake cewa mahuta amma yana iya contribute yana iya taimakawa madal ai yanzu kawai cikin al'adu waɗanga sarakun da ake aiki da su ai su ne shika-shikan eh, al'adunmu su suke lefiliya kawo masu rike su ma da la'ayyau da su ne ake na ana aiki don saboda a waye ma mutane kanu su gane amma a cikin al'adun kawo al'adu da yawa abubuwa da yawa ne akwai pratik waɗanda ba su da kyau wanda ya kamata a hudda su domin abun shi ta da kyau eh kawal yanzu misali wanda nake hukunta da zu gaugawan armen da ake ada domin an san yarinya in ta ba ta zuwa gidan miji tana zuwa ne kuma a koya mata amma a yau babu wannan aiki kenan dole ne mu kuma a nazarin mu a canza a kin ba da yarinya da wuri ai hakuri a rike ta a gidan nan shekarar nan uku za ta yi a da can gidan sarkuni a aza sunan gida ta karasu su in hudu ne ta kara su lokacin an tabbata an eh, shaida da ta kai vraiment ya mace wanda za ta iya zuwa armi kenan kun ga irin waɗanda irin waɗanda ƙananan kurakurai su ne kamata a yi a jirbi suka gare su a canza su domin abubuwa su zo daidai. mun gode malam alu ayye isa <laughs> madalla To mai martaba mu yayi lawoli dan jimu. A ganin ku shin menene ya kamata a yi don a shawo kan wannan matsalar mutane su canza halayensu? Eh shi abinda da ke da kwai cikas lishin labari. Tunda lalle akwai wurare da yawa inda radio ba a samun shi ba a samun daidai don abin da ya kamata da a ta yi nake ganin nan yawanci in ki diba da forum forum din da ake taron ga da ake da wani atiri da ake birni ne ake yin shi yawanci kawai ba su labari in ba mu haka shi ba mu da radiyoyi babu tele lalle alhali sarakuna aikin su ne amma ayyuka sun yawa ba da ma da yake muna da partenariya ba da UNICEF da FINEP da abin ma ba a san ba ya yake ga lokaci amma muna neman masu hannu da shi ne su waɗanga UNICEF da FINEP su diba su gani inda babu radiyoyin nan a kai su sarki ko ne yake inda an ji shi a doki abin da yake yau gashi in ki diba tsakana da ya mai ya kai wajen kilo dubu alhali in zaune nake dan radiyo zo ya mini ga tambayoyi da yake mini ya watsa cikin kasa ta to alhamdulillah a cikin kashi goma tara mutanen su shi kuma da an ji ma magana a ce a wane wane na abin da faɗi mu dauke shi shine muke neman a bunƙasa wannan rishin labari shi ke kawo kurakure da yawa wadda nake son kara madalla ke da godiya mu dawo gare ku mai martaba mamman kamar ya kuke ganin ya kamata a yi wani irin hanyoyi ya kamata a bi don ya zamanto an shawo kan wannan matsalar ta auren da ake ma yara tun ba kai ba. Hanyoyi suna da yawa sai dai wuya gare su. Na daidai waye shi kuma waye kai kuma sai an zo ga shama'a. Kenan an ka zo ana waye kai sannu sannu sannu kala ba su gane ba har su kai su gane. Wanda ya ki ganewa kuma in ya ga abin da ya wanzu bisa ga wani sai shi ji tsoron hakan. Na biyu kuma kayan aiki. kamar yadda dan uwa na faɗi mu da can da muke dai ba mu da gidan radio radio sai FM ta Niger mu sa dogo anten har ta karshen radio ma wata ko ba ga mu samu labarin yamma inda biki tun da ni daga dan kwaro kilo 72 ne shi shina kilo 105 gabas cina ka gani kenan babu radio babu tele ina labari za shi ka gani shi ko can lokacin da su annama mutane namu na da wasu su hau dawaki wasu su hau raƙumma a ta yi gangami ana ta ba labari to yanzu wannan lokaci zamani ya zo da abu mai ba kayan sauki to tun da Allah sa kayan sauki sun samu mu ma a samu cikin kayan da sauki da wanda masu hannu da shuri ko ba haka ba su ba su gani tun ba wani ca da gare shi ba abin ko ba haka ba ko ba su yi su yi hanyar da wancan za su yi su zo su abin gashin tun da zamani kamar da mai yahudi aka ce kai kutsa kutsa ai sarki na magana ku saurari abin da hudi dan ja a ai rana kaza sarkin mu ya yayi magana ga abin da ya ci ga abin da ya ci da na kan ma kai sarkin nasu na wani ma can su ji labarin can sarkin wani kaza na wuri kaza yayi magana bisa ga haraka kaza haraka kaza tun da ga kokowa ce aka ta'adi ne kamar wutar daji ce kenan in ba a mata ba parfum ka gani tsallace za ta har ta kai ta yi barna don kenan abu ne wanda ya kamata vraiment mu sa ƙarhi da ƙarhi da taimakon masu hannu da shuni wannan labarin shi kai ko ina kuma Allah sa kuma mutane kuma su gane ko ba haka ba saboda duk wanda zai ci maka wani zaburo da gudu ka hawa ɗari jiya sa'an nan a taibu da ugu ya ce ba shi da kenan ka ga kakka bi wannan magana tashi kuma haka ba don ka kenan wannan abin ya kamata mutane su gane da shi sun ka ce gani ga wani ya hisa eh, da hausa mai gyara min hausa ta gani gani ga wani ya hisa ga wani shi ke sa tsoron Allah madalla yawan hannun ka gema dan uwan ka kama da wuta to kai ma ka shaha mana ka ruwan kenan ita sensibilization ita garkuwa ce garkuwa ce ita ba gajiya da kai da ita kullun yin ta aka kullun yin ta kullun yin ta aka har mutanen su gano da lalle abin ga suna aka ma abin ga muna ba kama kan mu tsakankanin mu da junan mu kuma wanda ya zo gidan likita ya gano abin da aka faɗa mishi gaskiya ne anan da maka zo ƙarshen shirin ƙasar Nijar ta dauni da shawo kan matsalar auren yara kenan ya zama wajibi ga masu ruwa da tsaki a bangaren al'adu da shugabannin gargajiya cewa da sarakuna su ci gaba da kawo nasu kokari domin cimma wannan gurin wanda idan ya tabbata to zai taimaka sosai a cikin rayuwar ɗiya mata da ci gaban al'umma da ƙasa ga baki ɗaya a madadin bakin namu wato lawali mai martaba mayayi lawali dan jimo sarkin soli tagresa da koro jihar maradi da mai martaba muhammad wazodan agali sarkin badar gula da koro a shi ma a jihar maradi da kuma ministan al'amura na yau da kullum cewa da alu aye isa ni hawa usman tare da can da ya taimaka a can kan na'ura nake ce muku sai wani jiko mun huta lahiya.